Samun damar yin karatu ga yara baƙin haure ko masu tafiya, ko da a cikin halin tafiye-tafiye dai yara kankana na da 'yancin samun ilimi domin samun makoma ta gari a rayuwa. A ƙasar Nijar dai yara masu halin tafiya na da damar yin karatu a cikin makarantun gwamnati ko masu zaman kansu. A matakin rubuta suna, yara 'yan ƙasa da masu tafiye-tafiye suna biyan kuɗi ne daidai wa daida bisa farashin da aka tsayar a cikin makarantar. sai dai a matakin shekarar farko na ajin ƙananan yara da kuma matakin jarrabawa na neman takardar shahada ta cfpd bapc da bac farashin suka bambanta a fannin biyan kuɗin kwamitin da ke jagorancin kula da makarantun gwamnati cewa da kojes a can ma babu wani bambanci. A ɓangaren tsarin kula da karatun yara mata na yunkurin ganin adadin yara mata a cikin makarantu ya ƙaru, shi ma tafiyar ɗaya ce ba bambancin jinsi addini ƙabila ko ƙasa shekarun shiga makaranta daga shekaru bakwai da aifuwa zuwa shekara goma sha ɗaya ya danganci da yanayin a matakin rubutu a jami'a farashin rubutu suna ya sha bamban ya danganta da hulɗar jakadancin da ke tsakanin ƙasar Nijar da sauran ƙasashe da kuma asalin ƙasar da mutum ya fito. Wannan Saƙo ne daga Proje Remi mai aiki kan masu tafiye-tafiye ko ƙawara a cikin aminci da ƙungiyar Naxis mai zaman kanta ta asasa ƙasar Nijar wanda aka aiwatar a babban birnin Yamai albarkacin tallafin hukumar ƙasar Italiya don haɗin gwiwa da ci gaba domin dukkan wani taimakon jiya ko goyon bayan zamantakewa ko masu lalura ta musamman sai ku je a wurin ma'aikatar kiwon lafiya mai kula da baƙin haure ko masu tafiye-tafiye da ke a cocin unguwar garbado da ke birnin yamai a ranaku irin talata da alhamis kimanin karfe goma na safe zuwa karfe hudu da rabi na marece ko ku kira a kan lamba 98 sifili tara sifili takwas sha biyar tagar sauran masu tafiye-tafiye ko masu ƙaura ma'aikata maza da mata ta nan ne a cibiyar ma'aikatar kwadago ta estn kusa da babbar kasuwar birnin yamai daga ranar litinin karhe biyu na rana zuwa karhe biyar na marece ko kuma a ranar talata har zuwa ranar alhamis karhe tar na safe zuwa karhe ɗaya na rana da kuma karhe biyu na rana zuwa karfe biyar na marece da kuma ranar juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana ko kuma ku kirawo a kan lambobi kamar haka shida, arba'in da shida, sha shida, shida ko kuma talatin da shida, sittin da ɗaya, tamanin da biyu sai kun zo. kiran maza su labe ba huta kishi da mai uwa ni ka tsoro ban kishin maraini ya mita ta ban kishin ki mace mai don baki ban yawa mijin ki misa gaba na yawa mijin ki kame dame da Allah ki sa hire walike ko yo ki saki ina yawo ne mai baki washe muwa da alkawalin gwamnati so mai son